masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shara hausa radio biyu a wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya ba ni mana tafi da sauran shirye-shirye iska hada da shirin nan namu koyi harshen farisanci akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa su ne da abin da za a saurara kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi uku ga watan disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan jama'a ula na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan disamba na shekara ta 1983 aka samu tsayarar iskar gas mai guba na mic daga cikin wani kamfani mai suna union carbide a garin bhopal na kasar india wanda ya auku a cikin dare kuma ya sanadiyar mutuwar mutane da dama kamfanin mallakin kasar amurka ne da wasu mutane na kasar india tsayar gas ɗin dai ta auku ne sakamakon sakaci daga bangaren masu shugabancin kamfanin inda ya kiyasta cewa kimanin mutane 25,000 ne suka rasa su sakamakon tsayar iskar gas daga wannan kamfani. masu aure kun san cewa shekaru 139 suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan disamban shekara ta 1884 aka haifi ɗan siyasa kuma masanin falsafa rajinda prasad a wani ƙauye wanda ke cikin jihar bihar a ƙasar india duk da kasancewarsa an haife shi ne a cikin iyalai marasa galihu amma ya kokari ya ci gaba da karatu har ya kai ga samun digiri na uku a lokacin gwagwarmayar neman yancin kan ƙasar india daga mulkin mallaka ya ta gagarumin rawa wajen nuna kiyayya ga tsarin mulkin mallaka na birtaniya kan ƙasar india ya kasance abokin gwagwarmayar mahatima gandi inda ya ta faɗi shi tare da shi hakanan kuma an zaɓi rajinda a matsayin shugaban jam'iyyar congress lokuta daban-daban bayan samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan birtaniya da kuma tabbatar da tsarin jamhuriya a ƙasar india an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa shekara ta 1950 da ƙarshen masu kun san cewa yau ce ranar uku ga watan disamba ranar da aka ware domin tanawa da mutane na kasassu masu tawaya a jikinsu a duniya a lokacin gudanar da zaman shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 37 ne dai a cikin shekara ta 1983 aka sanya wannan rana ta zama ranar tunawa da nakasassu da kuma masu tawaya a jikinsu ta duniya domin ba su kulawa ta musamman da kuma taimaka masu a dukkanin bangarori da suke buƙatar taimako a cikin rayuwarsu ta zamantakewa da sauran harkoki na yau da kullum.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 To da farko ga muhimman kanunsu. Rundunar sojin Isra'ila ta sanar da halaka kwamandar runduna ta uku reshen Gaza. musamman amurka za su kaura cewa zaben joe biden a zaben shekara ta 2024 mai karatowa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya cirewa sumaliya takunkuman shigar da makamai france kuma ga labaran da ke dake rundunar sojin isra'ila ta sanar da halaka kanar asaf hamami kwamandar rundunar ta uku na yankin gaza tun a ranar 7 ga watan oktoba tare da bayyana cewa gawar jami'in da aka kashe tana hannun dakarun hamas sanarwar rundunar ta fitar ta ce an kashe kanar asaf kwamandan rundunar ta uku a yankin gaza a harin da hamas ɗin ta kaddamar a ranar bakwai ga watan oktoba rundunar sojin isra'ila ta bayyana a cikin wata sanarwa ta fitar a cewa alkasam rashin soja na kungiyar hamas na rike da gawarwakin sojojin isra'ila cikin yankin gaza da suka hada da taimur yakob wani kwamanda na brigade da kuma sajan krill boski kwamanda ne na brigade da kuma sajan shaket wanda shi ma kwamanda ne na bataliya ta 77 sojan haramtacciyar kasar isra'ila dai suna ci gaba da kaddamar da munanan harahari akan fararen hula yankin gaza da sunan yaƙi da hamas inda tun bayan kawo ƙarshen yarjejeniyar ta wuta a ranar juma'ar ta gabata a cikin ƙasa da sa'o'i 48 sojin isra'ila sun kashe fararen hula kusan 300 yayin da jimillar mutanen da suka kashe a gazan ya haura 15,500 fiye da kashi 70 cikin 100 na mutanen da isra'el ta kashe a gaza dai mata ne da kananan yara to a can ƙasar amurka kuwa shafin yanar gizo na axios ya bayyana cewa musulmin kasar ta amurka sun gana a wasu jihohin kasar domin fara wani kamfe wanda suka kira abundant biden wato a kaure cewa joe biden wanda ke nuni da bacin ran so akan irin rawar da shugaban amurkan joe biden yake takawa a yakin gaza shafin yanar gizon ya nuna cewa fashin larabawa da musulmi a amurka zai illa matuƙa ga zaben joe biden a mafi yawan jihohi da ya lashe zaɓe a shekara ta 2020 ana sadan dai shugabannin musulmin amurka daga michigan minnesota arizona wisconsin florida georgia nevada da kuma pennsylvania za su haɗu a dearborn domin fara wannan tattaunawa ta kamfe akan kauracewa joe biden kungiyar a cikin wata sanarwa ta fitar ta bayyana cewa tana adawa da matakin da joe biden ya dauka ne na rashin amincewa da kiran da aka yi na ta buɗe wuta da kuma kashe mutane da basu ci basu gani ba yankin zirin gaza ta kuma kara cewa shugabannin kungiyar musulmi da larabawa a jihohin raba gardama na amurka za su yi aiki tukuru tare da sauran bangarori domin tabbatar da cewa joe biden ya sha kayi a zaben shekara ta 2024 tun da farko tashar talabijin ta amurka ta nbc ta ba da rahoton cewa gwamnatin joe biden tana fuskantar karuwar adawa a cikin gida wanda ba taba ganin irin ta ba saboda goyon bayan da take baiwa isra'ila na yaƙi da take yi a gaza ɗauron ma'aikatan gwamnatin tarayya na amurka ne da suka rataba hannu a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga biden inda suka buƙaci matsa a kan isra'ila domin a tsagaita buɗe wuta da kuma daina kashe fararen hula falasɗinawa a cikin majalisar dokokin amurka ma ruwan ma'aikata sun shirya zanga-zanga tare da sanya hannu akan wasiƙu na neman tsakaita wuta da kuma kawo ƙarshen abin da suka kira goyon baya ido rufe da amurka take baiwa isra'ila to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran ya kada ƙuri'a inda ya amince da cire takunkuman shigar da makamai da aka sanya wa gwamnatin somaliya da jami'an tsaronta ban shafe fiye da shekaru talatin kwamitin mai wakilai goma sha biyar ya amince da wasu kudurori guda biyu wanda birtaniya ta gabatar wanda ya kunshi cire takunkumin hana shigo da makamai da kuma na sake kakabawa mayakan kungiyar alshabab shabab da ke da alaka da kungiyar alka'ida wasu takunkuman a shekara ta 1992 ne dai majalisar ɗinkin duniya ta sanya wa somalia takunkuman shigar da makamai banda ƙasar wadda take kure gabashin afirka ta fada a cikin yakin basasa shugaban hukumar sadarwa ta najeriya ncc dr aminu maida ya buƙaci kamfanin waya na nokia ya kara zuba hannayen jari a bangaren bunƙasa kimiyyar sadarwa a najeriya ɗin dr maida ya yi wannan bayanin ne a lokacin da wata tawagar shugabannin gudanarwa na kamfanin nokia ɗin suka kai tarin najeriya daga ƙasar finland a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan ƙasashen wajen ƙasar sau kuma kai masa ziyara domin faɗaɗa hanyoyi na mu'amala a tsakanin najeriya da kuma kasar ta finland ya bayyana wa taugar cewa najeriya a shirye take wajen amfana da ƙwarewar nokia wajen tallafawa masana'antu da kuma samun masaniya a bangaren fasahar sadarwa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. toma da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da ɗaya inda a cikin darasin na saba'in da ɗaya za ku ji muhammadu tare da abokinsa sa'id suna tattaunawa dangane da yanin yadda ake gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokoki a iran da kuma irin ayyukan da 'yan majalisar ke gudanarwa bayan an zaɓe su da kuma hanyoyin da ake bi wajen yin kamfe kafin a zaɓi kowane ɗan majalisa bayan jam'iyyarsa ta tsira shi a matsayin ɗan takara da zai fito daga yankin da zai wakilci al'ummarsa. To sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda za ta kasance. To amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. چرا؟ سبوده می روزنامه جریده تو خریده ای کی کسیا خبر لبری جدید سبو خبر جدید سبون لاباری ماه وتا انتخابات زبوکا انتخاب کردن ین زبی مجلس مجلسا انتخابات مجلس زبان ام مجلسو من میدانم نی نسنی من میخواهم بدانم نی اینا سن کاندیدا دن کاندیداها انتاکره. چه کسانی؟ انینی چه زمانی؟ ونه چی؟ اسفند اسفند اسفند ماه وطن اسفند مردم متنی شهرها گرورو نماینده وکیلی آنها انتخاب می کنند سو سنازبی هر شهر کوونگری دویست و پنجاه هزار dubu dari biyu da hamsin. Masalan. Misali. Si. Talatin. Onha mishenosand. Su sun sani. Ma'amulan. Bisa al'ada. شهرشان گرنسو هفته بعد ماکو میزوع تبلیغات کمپی آن شروع می شود زا اپارشی همه رأی می دهند کوه سنا جیب قرعه همه می توانند رأی بدهند دکا زاس ایا جیب قرعه خانم مچی خانم ها ماتا آقا نمیجی آقایان مزه هجده شتکس هجده سالگی شکر شتکس حزب جمعیه حزب ها جمعیو مختلف دبن دبن آنها دارند سو سنده آنها معرفی می کنند su suna gabatar da. chand wasu. To jama'a masu saurare saboda lokacin da muke da shi ya kare a nan za mu dakata. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin daga farko zuwa karshe ne Abdullahi Salo Katsina kyan kwata alheri a tarbe mu a mako na gaba. tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ma saurare ba tare ɓata lokaci bari in koma gefen hana ku da Bahadur Murad Kwan domin jin irin wakar da ya tara mana a cikin shirin namu. Ai saurare lafiya. کمم اسرین و توانا کمم دغا کم وینه شانامه talking, we were on our way. توشون عالمی توشون عالمی ده پایسان اول چمم اسری و توانم Şükranım To a gaishe ka Bahadur Murad Khan a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. da wannan maka kawo ƙarshen shirin namu amma za mu taso su da gaskin labaran da aka saurara rundunar sojin isra'ila ta sanar da halaka kwamandar runduna ta uku reshen gaza musamman amurka za su kaura cewa zaben joe biden a zaben shekara ta 2024 mai karatowa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya cirewa somaliya takunkuman shigar da makamai to da wannan zamu karkare sai Allah ya kama can an da yamma a kasance cikin koshin lafiya